This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wuni guda bayan gargadin da shugaban amurka joe biden ya yi wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu cewa zai sauya manufofin amurka matukan isra'ila ba ta gyara halayenta na yaki ba isra'ila ta ɗauki matakin ba da damar kai agaji tare da sanar da korar wasu jami'ai guda biyu dangane da harin da aka kai ta sama da ya hallaka ma'aikatan jin kai na ƙasa da ƙasa guda bakwai a gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar da ke sanar da kammala bincike kan lamarin da ya faru a ranar 1 ga watan afrilu rundunar tsaron isra'ila ta sanar da koran wani kwamandan birgediya da mataimakinsa an kuma tsawata wa wani birgediya janar kwamandan runduna kuma shugaban rundunar kudu ma'aikatar tsaro ta isra'ila idf ta ce jami'an ba su gane cewa motoci guda uku da suka kai wa hari na wata kungiyar jin kai ta kasa da kasa ta world central kitchen wck ba ne sai suka ɗauka wani ɗan bindigan hamas ne ya laɓe a cikin motocin a ta bakin su waɗannan hare-haren sun saba wa dokoki da ka'idojin aiki na ma'aikatar tsaron isra'ila da yake magana a filin saukar jiragen sama a jiya juma'a kafin ya baro birnin brazils sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka tana nazari a kan rahoton bincike da idf din ta gudanar kada za ta ci gaba da tattaunawa a kai tare da jama'an isra'ila da kuma kungiyoyin jin kai wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da aka kai a jiya juma'a a birnin saprosia da ke kudancin ukraine ya kashe akalla mutane uku kana ya lalata gidajen fararen hula da wata masana'anta a cewar gwamnan yankin abin da ya faru a harin na yau shine da farko wasu makamai masu linzami guda biyu aka harbo kana daga bisani bayan mintoci 40 an kai wasu hare-hare a wannan wurin dab da lokacin da ma'aikatan ceto da 'yan sanda suke aiki in ji ivan vedrov yana faɗa a talbijin ƙasa rasha ta kuma kai hari ta sama a jiya juma'a a yankin kharkiv da ke kudu maso gabashin ukraine a cewar kafafen yada labaran kasar da kuma jami'an yankin sai dai nan da nan ba a samu rahoton asarar rai ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ne sakatariyar bitar malin amurka janet yellen ta yi kira ga kasar china da ta magance matsalar karfin masana'antunta ta yi kwaskwarima kan harkokin cinikayya da samar da kyakkyawar dangantakan tattalin arziki da amurka amurka na buƙatar kyakkyawar alakar tattalin arziki da china wanda zai zama amfani ga bangarorin biyu yelin ta faɗi hakan ne a wani jawabinta a birnin gwanzu da ke kudancin china mai yawan masana'antu amma kyakkyawar alaka na buƙatar adalci ga kowa a fannin kamfanoni da ma'aikata ga kasashen biyu yalin ta gana da karamin premium china he lifeng da wasu manyan jami'an babban bankin kasar a jiya juma'a yayin taron yalin ta faɗa wa jami'an na china cewa karfin masana'antunsu musamman bangaren makamashi mai tsafta na yin barazana ga motocin da amurka ke kerawa masu amfani da hasken rana. a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya zagaya a gadar francis scott key da ta ruguje a birnin baltimore inda ya yi alkawarin gwamnati za ta tallafa wajen sake gina wannan gada da kuma sake bude tashar ruwan baltimore ta fara aiki baki daya na zo nan na faɗa muku cewa ƙasar kuna tare da ku kuma da gaske nake in ji biden za mu yi duk mai yiwuwa mu sake gina wannan gada cikin gaggawa gadar ta ruguje ne da sanyin safiyar ranar 26 ga watan maris yayin da wani jirgin ruwan dakon kaya ya samu daukewar wuta kana ya yi karo da gadar nan da nan wani bangaren gadar ya karye ya kashe masu aikin gine-gine guda shida da suke aiki a kan gadar shugaban ya ce ya jajirce sosai wajen ganin waɗanda suka haddasa hatsarin za su biya kuɗin gyaran barnar da aka yi sannan kuma za a musu hukunci kamar yadda doka ta tanadar a ƙarshe a jiya juma'a kwamandan dakarun juyin juya hali na iran ya yi gargaɗin cewa zaratan dakarun su za su ladabtar da gwamnatin yahudawa lamarin da ya ƙara yin barazana ga isra'ila kan halin da ta kai ta sama da ta kashe 'yan ƙungiyar guda bakwai ciki har da janarori biyu na iran a farkon wannan mako harin wanda ake dangantawa da isra'ila ya lalata sashen karamin ofishin jakadancin iran da ke ƙasar siriya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barci Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lo barka da sallah ga ka kakura ah, ah, ah. da ka a a Wani kuwa wannan gidan sallah ke kafa yau a tun ba yanzu ka fara ɗanɗana da <laughs> shi yasa ka zo shi yasa ka zo ɗauka hoto ake cewa yi baya eh, eh, eh, <laughs> na gaba da kura kaka zo ka tare shugabanni <laughs> to Allah nuna mana amin sun ba amin nuna mana Allah ya ba da ladan ibada amin sun ma amin to da yake ana dab da sallah kafin mu kai ga nan na mm. gomba ni abin da ya ɗauki hankali na wannan makon wanda kuma Ah, na san kai ma kana bibiyan shi eh. shi ne wannan batun a ah, hasufin wata eh, eh, wanda za a yi a mako mai zuwa yawon litinin to ka san amurkawa da hmm. abin nan jihohin da ake rattaba hmm. zai nuna su saura kwana biyu kenan ma. Saura kwana biyu. To ana maganan cewa Amurkawa hmm. miliyan talatin da biyu za su yi tafiya. saboda kallon wannan abin kallo su je jihohin waɗansu su bi ta su tuka motoci waɗansu su shiga jirgin kasa jiragen sama da dai sauransu to ana magana cewa an jera wajen jihohi goma da ake kyautata san cewa za a samu cinkoson hmm. fasinjoji a hmm. waɗannan lokacin to ana ba da shawaran hmm. dai ana ba matafiya shawaran abinda da za su yi don kare kansu a lokacin da idan damu muna yara ana cewa wata ya kama eh, rana <laughs> idan watan ya kama rana a lokacin abinda da za su yi don kare idanunsu don kare tafiya ana magana cewa kamar daga eh, a dan lokacin ana faɗan hmm. wannan shine zai kasance mafi tsawo tun daga shekara ta 2009 wanda zai zai dauki lokaci hmm. kafin ina tunawa ma ina na ai an taɓa yi irin eh. wannan mun ga duhu ne amma ba eh aka ba mu nan eh. aka rarraba mana wani gilashi a nan bakin gilashi eh, haka <laughs> da su daula da muka fita muka je muka dan dauki hotuna da shi hmm. eh to ana faɗin cewa idan dai ba kana da wannan tabaran ba hmm. ba za ka gan shi ba sosai ba za ka gan abin da yake faruwa ba sosai amma a can inda za su tafin duhu za a yi dindin abin da zai kai su kenan <laughs> na goma aka ce duk gidaje ka san masu ba da gidajen su a haya din na eh. airbnb eh, an ɗauke hotel hotel duk an duk ya cika duk ya cika an yi buki <laughs> waɗansu abota su za su kwada su je juya ku wurin zuwa sallan ku <laughs> to ni na cikin jerin waɗanda aka aka aka to Allah mai iko kenan hmm. duk da haka dai akwai waɗanda suke cewa babu Allah duk da waɗannan wato da yawancin rai zaka eh, ga abubuwa zaka ga abubuwa kaga mun ga da baya to Allah da eh, mu da ganin eh, wannan kuma da ba na gaba ga bayan shi kuma gashi ko kuma New York sai aka dan muku girgizar kasa eh ah, wallahi ah, jiya eh to Allah ya sa ta zo da sauki dai an faɗa cewa in ma kana yawo ne in ba kana cikin gidaje ba za ka ji motsin ba ma to Allah ci gaba da kiyaye mu amin ah, to baba kamar yadda muka saba bari mu je zangon gaishe gaishe za mu mika gaisuwar fata alheri tunda dai ana daga an kusa sallah eh. bari mu ce da barka da sallah mu hada baki yawa mu hada baki ɗaya. ga alhaji abdulkarimu kafinta mararraba kankara fashi da alhaji abdulkarimu ɗayyabu sai malam abdulmajid ya bagi a ofishin jakadanci na nan amurka da alhaji amiru abdulmajid da tsohon ma'aikaci ko kuma jami'in gwamnati da nan ofishin jakadancin nan amurka sai dr safiya ahmed nuhu da ambasado professor Ewa shehu sai ambasado hassan mohammed hassan da alhaji ado azad sai magaji shehu shanono da bilyaminu rabi'u kuringafa sai ayuba shama inji da Malam Gana Sani da Aisha Mustapha Ahmed da Hajiya Zainab Budunu Bauchi sai Usman Ɗanladi Burga da Kabir Alikobi sai Binta Akibu Idris da barista Ali Mahmud da barista Sa'idu Usman Bugaje sai Dr. Mai Mandara da barista Aminu Gamawa. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Shehu Abdullahi Jagebe Turakin Jagebe sai kuma gaisuwa fata alheri da barka da sallah daga ibrahim mamman radda katsina zuwa ga shugaban shige da fici ta najeriya kemi na nanda da kwantarolan kan iyakan jibiya cis haruna suleiman zakirai da alhaji umaru abubakar jos da dukkan kandan shi da 'ya'yaye sai kuma yana sake mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga gwamnan jihar katsina dr dikko umar radda da kuma hajiya bilkisu da fatar an tashi lafiya to bari ka gaisuwar abar ya huce wato da kuma ta barka da sallah zuwa ga alhaji baba sha'aibu wanda allah ma matarsa rasuwa a makon da ya gabata wanda yake zaune a birnin new york da kuma kaninsa alhaji lukman abbas mai lux spring wata a birnin kumasi da alhaji baba karami abbas da malallawan abbas sai kuma alhaji rufai abbas salama sarkin gwanjawa na kumasi da kuma alhaji sa'idu chairman da alhaji isa abbas da hajiya saki tu tsoho salga sai kuma hajiya habiba tsoho salga da alhaji hamidu sabon gida da alhaji mustapha na sabon gida da alhaji aminu tsoho salga da alhaji aminu boya sai kuma sarkin runabout na birnin kumasi ke na wato airport runabout a kumasi gaba ɗaya shi ke mallaka wurin eh kwarai kwa wato tarihi ya tabbatar ba a taɓa eh. yi ba a'a sai shi ne aka fara shi yasa sarkin runabout ne na farko shikenan to masha Allah Alhaji <laughs> Muhammad Taufik sannan kuma ba za mu manta da Hajiya Sa'adatu mai furan aljanna a birnin New York ba ana ma magana sai mun zo yawon sallah kwarai kwa za mu je barka da sallah <laughs>

lokaci da na sai kuma gaisuwar barka da sallah zuwa ga Alhaji Isa Muhammadu Dauda da Hajiya Safiya Aminu da duka ma'aikatan dialysis center teaching hospital uh, asibitin uh, koyarwa na Bauchi da Hajiya Hawa'u Haruna a Kano sai Hajiya Maimuna Ismail a Kano da Hajiya Husaina sai Hajiya Binta Lawal da kabomo 84 dai wa'annan uh, eh, hajiya hajiya din dukansu a kano suke sai kabomo 84 da eh, eh, ɗaliban makarantar rukuni na 27 na makarantar koyar da aikin unguwar zoma a bauchi da alhaji abdullahi babayo jalam sai haruna abdullahi da matarsa sa'ade tare da 'yan uwansu duka a alhajere allah ya sa haka sunan da yake sai malam garba direban specialist school management board bauchi da hajiya fatsuma sama'ila duguri a alkaliri sai umin nafisa umar umin murja abdullahi duguri mamar aminu adama abubakar aishatu dan asabe masuri allah ya haka sunan yake da alhaji baba sarkin bara ma'aikatan alkalari da gaisuwar sada zumunci ga ma'aikatan babban asibitin gwamnati da ke alkalari da na babban asibiti kwararru na bauchi da masu aiki a asibitin koyarwa na abubakar ta fawa balewa da fatar za a yi sallah lafiya gaisuwa fata alheri daga jummai linda da aka fi sani da maman comfort da fata an yi sallah lafiya To sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da tabarkar sallah zuwa ga tela manu kafin kafinera yawo kwatum da kuma adamu mai wankin hula badigo da alhaji da ahmadu afansi bajuga da baffa haruna bajuga da alhaji adamu sarkin sangaru bajuga da alhaji yahaya muhammad wakilin garin sangaru da mai unguwa sale mai kifi tarmasuwa da alhaji bura da da alhaji sule tela mai tireda tarmasuwa da adda maimai da baci a garin taranka da muhammad lura arke jigawa da malam malam mai zane hula da yusuf mai da gololo da babayu sabon sabon layi tarmasuwa da hajiya amina ta alhaji sule na yashi bajuga da hajiya asabe ta alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da anti grace alheri da aliko auta kafinta yalwa da shugaban masu mata ɗaya ɗaya na voa kai me yake duk ba ba ya ko makeri da murtala faruk sai yana <laughs> a'a lalle ka eh, to to mun gode kwarai da gaske da dukkan masu sauraron VOA Hausa sako daga Garba Shushaina garin Kwano da Baffa na Habiba Sabon Gari Tilden Fulani To madalla kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Aisha matar Usaini gote Karasuwa jihar yobe da ke son a mika mata gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga sadiya muhammad salisu kauran na moda da jamila da fatima ta ado salati goma ga annabi rijau da maimuna aliko auta kafinta da usaina alhaji umar foreba gashuwa da yana matar garba sabiyalu gashuwa da jagoran wannan shiri wato mu ake gaidawa anti grace da sunan ku a ciki amma ban gaida ku tun da dai gaisuwa ta mata ce na cire ku da ban gaida ka ba da murtala ban gaida ku ba ban gaida baba ba da murtala da suke cikin wannan dan gaisuwa ta mata ce da kuma to barin ce da matar Murtala Faruk Sanyina da matar Baba Yakubu Makeri. <laughs> Dukansu da Hannatu Usman Kasim Kiringim da Aisha Baffa Haruna Bajoga da Amina Adam A. Adam Gashuwa da Hajara Delu matar Umar Maya Karasuwa ta ce da eh mijinta abin kaunarta wato da Dangote karasuwa kai ma hmm. ka rama bako mai zuwa kai ma ka yi irin haka. Gaskiya. Da yarta Aisha Humaira Usaini Dangote da ma dukan al'ummar garin karasuwa da fatar za a sallah lafiya. baba da yake yau sallah ana dab da sallah ne labarin da zan baka ba mai tsawo ba ne. To gaskiya. <laughs> Wai eh, wai wani eh, buzu ne baba mm. ya shiga gari. Buzu a bisa Yawwa ya shiga gari sai ishe ana yin ana gini ana ginin katanga kuma ka san ginin katanga a gida ana yin bulo din nan za a ci tura a ci tura a ci tura eh, eh, sai a rika jefa shi mai ginin yana can sama eh, ana jefa ana jefa mushi yana karba yana jera ana jefa mushi hmm. to sai wannan buzin ya zo ya samu ga shi mai ginin shi guda ɗaya ne kana waɗanda suke ƙasa suna tura ƙasan bulo bulo din su uku su jefa ya karbe su jefa ya karbe su jefa ya karbe <laughs> gwanin magini ne sosai to shi ba buzu da ya zo ya kallo ya kallo ya kallo yana ta hmm. ganin wa'ina suna jefawa yana karbewa yana jefawa zai yana karbewa so shi ca yake so ake a jeho wancan mai gina kan oh. suna ta kokarin jifa shi dai sun kasa samun shi yana jefa suna shi kenan sai jujjuya sai ya wani ita dutse eh. sai ya yi baya baya baya ya <laughs> jefa ya jefe mai gini mai gini ya fado shi kenan ya ce habawa ya ce dukkan su nan su uku a suna ta abu daya tun da ya tsaya na yake ta kallo suna ta abun nan ba wanda ya iya seti <laughs> da zai je me wani ba ya ce ar ne duwa-duwa ya jefa dutse eh, da karfin <laughs> shi ya turo mai mai ginin bulo wato wannan labari ya bar da tuna da wani labari ne eh. shi wannan irin babban motar nan ne ya zo ya shige wuri hanya ya ɗan yi karami amma yana so ya koma baya samu ya eh, juya eh, akwai babban kwata ne a gurin so ya rasa yadda zai to kin san duniyar da ta Allah ta yanzu mahaukata sun yawa amma ba a wa saboda sira mai kyau. Shike ne ke malam da Allah duba mun ina eh, son koma eh, baya da eh, samu fita. Sai na ta zo. Zo. Kuma wannan yana ta zo da ya shiga kwata. Ke ce to yayi. A'a. shi ke nan. Ya ɗauka kwatan ake so. A'a. Tun da ake kwata ya yi. Shi ke nan, shi ke nan. <laughs> To shi da irin wannan. lallai ka. To, na ga malama ta fara daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya ko ke. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. change you. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.